Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na talata, 28 ga watan Ramadan, hijirar mazan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, tana da 1434 daidai da biyar ga watan August shekara ta dubu biyu da sha uku. wannan wani lokaci ne na musamman da nake son mu yi amfani da shi domin mu tattauna wata matsala daga cikin matsaloli masu daraja da mahimmanci a rayuwar kowane irin ɗalibi na ilimi a matsayinka na mutumin da yake son ya koyi ilimin alkur'ani da sunna da sauran fannoni na ilimi wajibinka ne ka lura da wannan janibin lura mai matukan mahimmanci in ba haka ba fa za a waye gari ka daɗe kana fafutuka na neman ilimi da tara ilimin amma kuma ranar tashin alkiyama sai ya zama baka rabauta ba baka ci amfanin wannan ilimin da ka wahala wajen tattarawa ba ƙarshe ma ka samu kanka a cikin matsala tsakaninka da mahallicinka hadisi ya tabbata anzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labari akan cewa akwai mutumin da za a zo da shi filin alkiyama za a ɗaga shi a gaban halittun Allah baki ɗaya Allah maɗaukin sarki zai tambaye shi ilimin da muka baka don waka nema wani irin aiki ka yi don menene kai wannan aikin zai ce Allah na yi wannan aiki ne don kai don neman yardanka Allah sai ce ƙarya kake yi mala'ikun Allah su kalli wannan malami su ce ƙarya kake yi kayi ne don a ce maka malami don a ce ma masani don a ce ka iya ka tattaro tunani da hankalin jahilai a kanka muna taruwa a wannan waje muna gabatar da karatuttuka tare da ku wani lokaci mu yi da asusubahi mu ƙara maimaitawa da asuban mana in mun tashi wannan darasi mu buɗe wani ajin kuma mu dasa mu zo mu yi tsakanin magariba da isha'i bayan isha'i mu dasa mu zo mu yi tsakanin azahar da la'asar wannan aikin da muke jama'a wallahi al'azim duk mutumin da ba don Allah yake yin shi ba yayi asara duk wanda yake neman wannan ilimin kuma yake halattar majalisun nan da sauran majalisoshi amma ko ina ne Allahi in ba don Allah yake baya asara in kana tunanin za ka zo ne kwana ɗaya wata ɗaya shekara ɗaya ka zama malami ka samu mukami a nan Allah ka bari ba za ka samu ba ka nemi ilimi don Allah Allah madaukin sarki zai iya ma martaba a nan ko ba a nan ba. kar ka fara wannan aikin da tunanin wai za ka iya samun ɗaukaka ma. Idan kana yi da tunanin wai ka zama malami, ka zama mai faɗa a ji manyan gari su ja ka a jika, Allah ka yi asara, ta har ka ƙare Allah ba zai maka wannan baiwan ba. In kuma yi maka baiwan kare a nan shi kenan mutum ya taɓi Kun sa duniyan nan babu abin da ya kai ilimi wahalan nema kasantuwan ilimin yana tattare da wasu abubuwa da yawa na barko dai ilimi shi ba kamar ɗan mangwara ba ne daga tsinka sai sha kai ne za ka dasa shi wannan ɗan da shan kai tare ne shi ya girma in kuma iri ne ka za shuka masaran ko geron ko dawon ta ilimi kai ta haƙuri kana renin shi kana ban ruwa kana haƙuri kana renin shi kana ban ruwa har ya girma to mutumin da ya wannan aikin a ce wai ya ƙari wannan abin da ya wai ba don Allah ya ba jama babu taɓi wanda ya kai wannan shi sa ina kira gare ku tattaron da muke a nan ba biki muke ba gaskiya abin da muke ibada muke yi saboda neman ilimi ibada ne ɗauki al'amarin da ya shafi aƙida ko tauhidi ko sallah ko azumi ko zakka waɗannan gaba ɗayansu addini ne haka neman ilimi domin wannan musulunci da Allah madaukin sarki ya umarce mu da murunguma. an yaye hijabin shi ne da neman ilimi wahayin farko da aka fara wa annabi shine yayi karatu kuma da aka ce mai iqra sai Allah ya ce bismi rabbikal ladhi khalaq mana yi karatun ne da sunan Allah domin Allah in ka san kima da darajar Allah to ina ganin babu wani abu haka babu wani mutum shi mutumin nan fa kowane ne shi wanda ya kai darajar da za ka gwama shi da Allah a cikin ibadanka musamman wannan mai mahimmanci na neman ilimi da wannan shine tafarkin annabawa da manzanni kuma in ilimin nan ya samu zaka je ma'aikatan annabta ne ka yi aiki a matsayin mai tama ma annabawa isar da saƙon da Allah ya danka amana a hannunsu kuma ilimi da abin da ya shafi malanta da karantarwa sana'a ce wacce take ɗamfara da wasu haɗurra masu yawan gaske a cikinta za ka shiga cikin harkan da tunanin ai gasuwa ne da suwanci sun sami ilimi sun samu suna sun samu ɗaukaka suna damawa amma kai kuma ka zo ka shiga cikin harkan abin da kake tunani hasashen hasashenka sai zama kuma gaba ɗaya ba haka ba ne kai sai ka ƙare da baƙin jini ka ƙare da adawa ka ƙare da matsaloli kaga kenan wahalan da ka sha ni neman ilimin da wahalan da ka sha wajen karantar da ilimin wannan diya tashi a bakin banza domin niyyanka ba ta kyautatu ba niyya ta zama akwai matsala a cikinta zai iya yiwuwa Allah maɗaukin sarki ya bakka ba dai suna ba ka samu ba kuɗi ba ka samu ba sanayya ba Allah ya maka amma a waye gari kuma a lahira kana kallo Allah yana sakamako ga waɗanda suka yi mai biyayya a ce kai ba ka da kaso cikin sakamakon anya ɗan adam da ya samu kanshi a wannan yanayi bai taɓe ba karka sake ka nemi ilimi wannan neman ilimin da kake yi a ce kana yi ne don birge wani Shin cin da Wani yana so ya rika gani na kullum a inda ake karantarwa to bari in yi ƙoƙari, loto bayan loto ya rika halatta don in yi yin gaba-gaba yana gani na idan ya zama wannan shi ne tunaninka ko ina baka shawara ka tuban mu Allah ka gyara ninyanka ka yi asara wannan aikin ana yi ne don neman yardan Allah domin irin wahalhalun da ke cikin harkan a ce wai kana yi ne don wani ya wanda baka san abin da kake yi ba annabin Allah annabi Musa ko kalli irin gwagwarmayan da ya sha da faɗi tashi da walhalin da ya fuskanta wajen isarwa banu Isra'ila da saƙon Allah amma ba ka da waje ɗaya da annabi Musa ya taɓa kokawa da su amma da aka ce tashi ya shiga dagar neman ilimi sai gashi yana cewa laƙada laƙaitu min safarina na laƙaina min haza nasaba mun haɗu da wahala a cikin wannan harka ta neman ilimi namu domin harka ne mai wahala yana daga cikin abinda da da yawa mutane suke makansu jafa'i wajen neman ilimi shine a yau an siyasantar da al'amarin ilimi wai yau idan ya zamanto siyasanku da wasu ta samu matsala wai wannan abin har sai ya shiga cikin harkan karatu da karantarwa sai ga mutane sun koma suna kwakulo wasu abubuwa a bisa muguwar aƙidan khalif khalif tu'uraf khalif saba ma wanda ya fice akan wata fatawa tu'raf wai kai ma sai a san ka kun ga wannan alama ne daga cikin alamun mutum ya ta ma hanyar tabewa kakku nemi ilimi don a san ku shine hubbuz zuhur san bayyana san ɗaukaka san matsayi kar ka zama kullum kai mahaɗami ne in an kasa mukami kaza an baka in an kasa wani maka ce kai ne in an ba wani ka kai ta bala'i ba wanda ya dace ya cancanta in ba kai ba Allah kai hankali za a waye gari abin da kake nema maimakon ka haska haskaka lahiranka sai kuma ka rika disa shi ta shi sa duk wani wanda yake nan Allah ya tsaya nazari shin wannan abin da wai muke yi tsakani da Allah don wa muke yi inda Allah muke ku, to mu ci gaba daga inda muke akwai alheri in ko ya kasance cikin mu akwai wanda tunanin shi ba wannan bane to shawaran da nake badawa ya kokari ya koma da baya ya marmaza ya gyara ninyan shi domin ita wannan harkan ko harka ce da Allah maɗaukin sarki yake ba da aljanna sakamakonta za mu zo da izinin Allah mun samu dama a cikin jerin giyan bayanai da za mu rika samun loto bayan loto muna ma 'yan uwa bayani kan abin da ya shafi ilimi za ku zo ku ji bambancin da ke tsakanin dukiya da mulki da kuma ilimi jama'a bambancin ko bambanci ne mai yawa kamar tazaran sama da ƙasa da mai mulki da mai dukiya waɗannan wahalallu ne in ka gwama su da mutumin da yake mai ilimi ne amma shi ko mai ilimi yakan zama taɓaɓɓe in ya zama ilimin na farko bai da mabda'i kuma bai da gaya shi ne kana neman ilimin ne ba ka da manufa manufan farko shi ne ikhlasun niyya manufa na biyu shi ne ƙoƙarin fidda al'umma daga duhu zuwa ga haske in ya zama manufanka shi ne a jika a sanka ka samu ɗaukaka ka samu kuɗi a ɗalibai su komo su ce kai ne ka iya ba malami kamanka ka yi asara domin ka ci alkur'ani domin kur'ani yake cewa foka kullu zai ilmin alim kuma zai iya yiwa Allah ya tara maka dukiya ya tara maka mulki su zama maka bala'i haka abin da ya shafi ilimi Allah zai iya baka ilimin ilimi ya zama sanadiyan shiganka wuta sanadiyan wahalanka a duniya ya zama sanadiyan jawo ma bakin jini wannan yana tafiya ne gwargwadon aiki da kuma gwargwadon ninya ina kira gare ku lokutan da kuke bayarwa ku zo ku tattara a wajen nan muna karatun addini da ku ya zamanto wannan karatun da kuke yi kuna yi ne saboda Allah don neman yardan Allah domin gina addinin Allah da tsamar da al'umman annabi daga duhun jahilci da ɓata zuwa ga haske na addini haske na tauhidi haske na adalci haske na duk abin da suke a ciki ya haskaka masu domin su tsira wannan ya zama shi ne niyyarku ku ci gaba akwai haske a cikin rayuwanku ta nan kusa da kuma rayuwa ta nesa kuma ina fatan mazanmu da matanmu ya zama wannan shi ne manufa kyakkyawa na neman ilimin nan ku dai ga wasunku daga wasu unguwanni suke tasowa masu nisa ko musamman mata bayan Allah alherin Allah ya kai gare ku a waye gari a ce kin baro gidanki gaban iyayenki gaban mijinki a irin wannan daren a ce wai kin zo wannan ilimin da kike zuwa nema wai ba dan Allah kike fitowa ba jama'a babu tabiwa cikin wannan kuma gwargwadon ƙwarin ninya da nagartanta gwargwadon baiwan da Allah madaukin sarki ke mabawa na fahimta da kuma aiki shi sa wanda ya kasance yana yin aiki don wani abu to yanzu ya canza ya koma saboda Allah ne a lokacin da annabi ya hijira zuwa madina babu aiki mai darajan da ya kai yin hijira kuma ana ta kwadaitar da mutane akan yi su hijira su hijira su hijira amma kuma a lokaci ɗaya wannan bai sa annabi ya yi ƙasa a guya wajen bayyana haɗarin mutumin da bai yi hijira don Allah ba domin har akwai wani da ya fici ya yi hijira ne saboda ummu qais har ake ce mashi muhajiru ummu qais ya yi hijira ne saboda ummu ƙais ta yi hijira ta bi annabi madina shi ma ya haɗa ina shi ina shi ya rugu ya taho madina domin kada a yi wace kaka tashi wani ya aure ta to kaga sai annabi yake cewa duk wanda ya hijira saboda ya auri wata mace in ya aure ta wannan iyakar riban hijiran shi nan ya ƙare in kuma an kasa wani ya kasa shi to kuma kaga shikenan ya tashi a hohon ma'ahu haka mutumin da ya yi hijira saboda ya samu duniya in ya samu iyakan kasan shi kenan in kuma aka zo dama ɗan kasuwa ne ya ga mutane duk sun ɗaɗe sun koma madina shi ma sai ya ɗaɗo ya taho to kuma sai harkan kasuwancin ta ƙi hannu to haka shi al'amarin shi a nan wajen ya taɓi amma mutumin da ya yi don Allah shin abin da yake nema a duniyan ya samu ko ko duniyan ba ta samu ba to amma dai shi yana yi ne don Allah to zai samu sakamakon shi cikakke a wajen Allah a ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani yana daga cikin mutum ya zama sun su shashasha. wai ya fara tunanin ai malam wani ya samu ɗaukaka ya samu buwaya a cikin harkan ilimi da malanta da yake yi kai ma ka ce bari ka shiga cikin harkan wai dan wannan abin ya samu gare ka wannan akwai duhun kai da kuma ɓatan basira a ciki kafin kai wannan tunanin kamata ya kaje ka duba littafin ƙudara na tukuna ka ga shin a cikin rubutun da aka yi maka na farko akwai inda aka rubuta cewa ta fuskan ilimi iri kaza ne zaka samu ɗaukaka in baka da zarafin gano wannan ko wallahi ka shiga harkan nan na neman ilimi saboda Allah to indan Allah kake to ji wannan abubuwan na farko karka yadda wani ya iya sa maka ƙasa a gwiwa ya shanta ke kai sace maka himmanka ka kasa yin abin da ya kamata wajen neman ilimi ta hanyar wani ya ziga ka cewa ko kenan kullum karatu kullum karatu kana biye mashi ya nuna cewa dama ilimin da kake ba don Allah kake yi domin Allah maɗaukin sarki yana son a yi ilimi shi ya sa ma ya ce ma annabi ya yi ilimi kuma ya rika roƙon Allah yana cewa rabbi zidni ilma to da haka ne kenan in ka fara wannan harka ko sai wani ya ƙoƙarin zuƙe ka daga cikin harkan ta hanyar ziga ka da nuna maka abin bai da mahimmanci ko sanda za a iya jaka da hira ya wanda cewa dama ba don Allah kake ba cin da har ga wani zai iya zama sa'an Allah Allah na san abu shi bai so kuma ka bi abin da bai so ka bar wanda Allah ke so Allah ka tabi bari ku ji akwai makirci iri-iri da ake shirya wa mutum domin a kayar da shi daga neman ilimin addini a waye gare gaba ɗaya ma ya lalace ko ma dai a ce ya bari shi ne za a kalli karatun da ake koya maka waje kaza da ake son ka bari to sai a ƙoƙarin ce maka an sa maka wani darasi daidai wannan lokacin ai ta ƙwaraitar da kai muhimmancin shi to da sai ka ce naji ina so kuma zan halarta amma mun riga mun fara karatu waje kaza ko kuma ku samu wani lokaci na daban ku sa mana mu amfana da nan mu amfana da can in ka ji an ce ma a'a in ka lokaci ka zo in ba ka lokaci kar ka zo kuma ana kokarin janka to so ake a raba ka da wannan asalin in ka sake ka bari ko to ya nuna dama wannan ninyan naka ne neman ilimi akwai alamun tambayoyi masu yawa a ciki yana daga cikin kana neman ilimi don Allah ya kasance hatta malaman da ke karantar da kai kana mu'amalantar su da girmamawa saboda Allah a irin yadda Allah madaukin sarki ya yi umarni a yi ma'annabawa girmamawa da martabawa domin Allah ya ce na amanu bihi sai ce wa azzaruhu wa nasaruhu un nuran lazi unzila ma'ahu ya kasance babu girmamawa babu taimakawa babu agazawa babu martabawa wannan harkan ba inda za ta jama'ar annabi abin da nake so da ku zama kun sha bamban da sauran ɗalibai na ko'ina bayan da za ku sha bamban ɗinnan sai ta hanyar ikhlasi sannan ku zo mutane masu ladabi mutane masu biyayya mutane masu ɗa'a daga lokacin da aka rasa wannan an samu matsala magabata na ƙwarai har ɗiban dukiyansu da suka mallaka suke suna ba da sadaka da niyan tawassulu zuwa ga Allah cewa ya suturta musu aibin da malamansu ke da shi domin yana daga cikin matakin ka amfana da ilimi ya daga cikin matakin ilimi yi albarka gare ka shine ka ga mutunci da darajar malaminka daga sanda kake zargin malaminka kana bin keke da keke da diddigin abin da wani yake yi to wannan yana tasiri game da ganin rashin ganin mahimmancin wannan ilimin da kake nema iza jama'ar annabi ku ji tsoron Allah akan wannan aiki mai daraja da kuke yi ya kasance kuna yi ne don Allah to kuma in ma kuna yi don Allah to fashi ilimi yana da wasu ka'idoji da sai ka cika su zaka ka cika same shi bayan mun samu ikhlasi sannan ci abin mun girmama malaman muna masa da'a da biyayya da ƙoƙarin. bibbin ne duk wani aibi da muka hasaso malamanmu na da ba wai binne aibi na kin gaskiya ba a'a ai malaminka ba masumi ba ne zai iya yin wani abu na kuskure wani abu na wauta kai wani abu ma na ganganci duk waɗannan abubuwan za su iya su faru to in sun faru a matsayinka na ɗalibin ilimi na farko kau da kai kawai kuma kar wani ya ce a ah, ya za mu zargi mu? a wannan ɗabi'a a zaune take in ba maganar zargi me kai annabi ya fito masallaci tare da matan shi safiyatu Bintu huyayyin ya ga wasu mutum biyu sun ƙara sauri don sun ga manzon Allah da mace annabi ya ce ala risilikuma kai bayan Allah ku tsaya ku zo ku ganta mata ta ce wanci sai kuma a'uzu billahi a'uzu billahi ya rasulullahi za mu zarge ka ce a'a tsoron naji kashe shedan ya jefa wani abu a zuciyanku ku hallaka irin waɗannan abubuwan suna faruwa wani koma yana zargin cewa malam ya fi son suwa ne ya fi jan suwa na ajika suwa na fa ya danganta ne ga irin zuruf zarfan mutane akwai mutumin da yana harkan shi zai tafi yi na unguwan ba bai yana cin yana harkokin shi wannan abin da yake na harka ƙarfi ne gare shi da kuma addinin da al'umman musulmi ke da muddin shi ma ya kyautata niyya akan wannan sana'an da yake ba a ganin shi a majalisin ilimi sai da asuba sai da almuru to ana da bukatun a wani abu a masallaci ko a makaranta ko a harkan da'awa ina za ka ga wannan kai shawara da shi ko ka ce ya je kaza ko wani abu don ya zama a matsayinka na ɗalibin ilimi za a je a zaunar da kai ana ce maka ai malam ba son ka yake yi ba ai malam bai tare da kai ai ba ga ko sunanka ma bai kira cikin ɗalibai ba ballantana a san ka ka samu ɗaukaka ka sake ka yadda da wannan yana ba don Allah kake yi ba kana ne don a ji ka don a san ka don sunanka ya ci da ba lallai ne sunanka in yi cida kuma a san ka ba kar ka manta akwai malaman da harkan ilimi da karantarwa ya ja musu kisa akwai malaman da harkan ilimi da karantarwa ya ja musu ɗauri to kai da kake neman abun duniya kuma in ya ƙare da kisa da ɗauri ko kuma yaya kenan sa jama'a kar ku nemi ilimi don wannan Allah ku nemi ilimi saboda Allah yana daga abin da ke nuni akan kana neman ilimi saboda Allah yanayi bai sa ka daina neman ilimin yanayin sanyi ko yanayin zafi ko yanayin ɗabi'an malami in akwai abin da za a karantar da kai ka amfana wallahi ka zo yin jama muna cikin watan ramadan mu tun kafin ramadan muke karatuka mu shekara aro aro amma Allah maɗaukin sarki ya sa mana albarka ban mu taɓa samun matsala ba kun gano wannan da kyau ku to kada bayan ramadan hutun ramadan ya sa wai mutane an dawo hutu su kasa dawowa dama kenan ramadan suke ma in Allah kake ma a ramadan da ba ramadan ba za ka tsaye ka yi abin da ya kamace ka wannan yana daga cikin nasiyohin da nake son mu samun lokaci bayan lokaci muna wa mutane musamman a cikin wannan littafi mai suna fadlul ilm wa adabu talabihi wa turuq tahsilihi wa jam'ihi na fadilati sheikh abi abdullah muhammad bin sa'id rislam allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi mun gano wannan da kyau ko a lokacin da muka shiga wasu gaɓoɓi da nake son muku bayani akan ilimi da abin da aka rubuta littafin din shi jama'a za ku rabauta babin littafin za mu yi makaranta ba akwai abubuwan da za mu tsinta wanda muke na tsammanin zai amfanar da mu a harkar neman ilimin shi ma ba kullum ba saboda muna da abubuwa masu muhimmanci ba cewa muka yi waɗannan bayanan ba su da ba su ma suna da muhimmanci daidai su to amma za mu rika tsintar lokaci muna gabatar da jawabai irin wannan a matsayin matashiya a matsayin ƙara ma ƙaimi akan abin da kake yi kuma hakikanin gaskiya abin da nake so mu fara da shi shine ikhlasun niyyati lillahi fi talabil ilmi tsarkake niyya a kake yi in ka tinkaru wannan harka ta neman ilimi to malamin yayi bayanai masu yawa da ya ciro bayanai daga magabata akalla gashi a cikin shafi biyar wanda da izinin Allah a hankali sannu da sannu za mu bi za mu karanta kuma jama'a ku kudurce wannan a cikin ninyanku cewa za ku yi wannan harka nan neman ilimi saboda Allah da daɗi ba daɗi da sauƙi ba sauƙi an yabe ku ana yi da ku ko ba a yi ba shin an ci mutuncinku ne an zage ku ne an hantare ku ne ku dai kuna yi ne don wa kuma ku ɗauka ba wani wanda zai iya hana ku ku hannu da hannun shi ku bin umarnin Allah maraukakin sarki cewa za ku yi wannan harka san mai so da ƙin mai ƙi shaidan ya lura cewa wannan zaman da muke muna dukkan nan dameji ne game da da'awar shi to zai iya tunkuɗo mutumin da kake zaton wani mutumin kirki ne wani addini yake yi shaidan ya rika baki magana ta bakin shi har sai ya sa ma ƙasa a gwiwa wajen wannan harkan ya hana ka maimakon ya ƙara ma ƙaimi ya zige ka ya janye ka ya raba ka da wannan aikin alkhairi kar ka sake ka ba wani mukami irin mukamin da Allah maɗaukin sarki yake da shi na ayi ko a bari jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau to in kun fahimci wannan sai mala ya ce lamma kana min muqarrarati shar'i yayin da ya zama yana daga abubuwan da shari'a ta tabbatar wa min musallamatiddin kuma abin da musulunci ya sallama ma addini ya miƙa mai wuya ɗari bisa ɗari cewa annallaha azza wa jalla la yaqbalu min al'amal Allah maɗaukin sarki duk aikin da aka yi baya karɓa illa ma kana khalisan urida bihi wajhuhu sai aikin da yake tsabtatacce ne an nufi fuskan Allah da shi ne Allah ka sa ilimin nan muna ne don kai Allah baya karban aiki duk yawan aikin duk yanda kyautata aikin sai yin wannan aiki ya kasance an yi shi ne saboda Allah faƙada bahan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama ala idami sha'anin niyya haƙiƙa annabin rahama salawatullahi ya faɗakar da al'umma irin girman martaban niyya wa wujubi tahsiliha kuma yi bayanin wajabcin dole ne mutum ya ƙoƙarin samar da niyya akan duk abin da yake yi mimma kada ya shubuha min shawa'ib domin abubuwa da dama za su iya zuwa su ɗamfaru su kawo hari su kawo ma farmaki a cikin wannan aiki da kake yi tafsudul qasda wanda za su iya ɓata manufanka wato habitul amala su lalata ma aikinka baki ɗaya to in kullum kana cajin batirin ninyanka to ko sun kawo maka wancan hari ba za su yi nasara su iya tumɓeke ka akan abin da ka ke a kan shi ba fa fil hadis al ala sihhatihi ya zo a cikin hadisin da malamai sun ittifaki kan fidda shi al-Imam al-Bukhari da Muslim an alqamata bin Waqqas bin Laysi qal sami'tu Umar ibn al radiyallahu anhu ala al ya yaqul ya ji sayyidina umar ɗan khattab yana kan mimbari yana cewa sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙol shi kuma ya ji annabi yana cewa innamal a'malu bin dukkanin ayyuka Allah yana su ne ya ba da sakamakonsu gwargwadon ninyan mai aikin wa inna mali kullum ri'in manawa kowane mutum yana samun lada ne da daraja da ɗaukaka da kyakkyawan sakamako gwargwadon ninyan da ya yi faman kanar hijiratuhu ilallahi wa rasulihi mutumin da duk ya yi hijira domin Allah da biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa hijiratuhu ilallahi wa rasulihi to lallai zai samu ladin hijiran shi a wajen Allah kuma zai amfana da wannan biyayya da ɗa'a da ya annabi. wa man kanar hijiratuhu lidduniya yusibuha wanda kuwa ya yi hijira ne domin neman duniya domin neman kuɗi don neman suna da ɗaukaka a wimra'atin yankihuha ko don ya auri wata mace fa hijiratuhu ila ma hajara ilaihi to wannan hijiran shi ya tike akan abin da ya ninya akan shi ne haza lafzil bukhari rahimahullah wannan hadisi da muka karanta lafazin al-imam bukhari ne Allah ya ji kanshi ku kalli wannan hadisi aiki mai wahala aiki mai hadari na hijira mutum yayi don wani abu haka harkan ilimin nan harka mai wahala harka mai hadari mutum yayi don wani kai wannan harka don wani ha Allah al’adim jama'a ku ji tsoron Allah Allah zai ɗaga ku Allah zai buwayar da al'amarinku amma za ku amfana da ɗagawan da buwayarwan ne in ya zama abin da kuke kuna yi ne domin Allah amma in ba domin Allah ba ne to zai zane maku matsala zai zame maku nadama Allah ya kiyaye wa lafzu muslimin rahimahullah amma lafazin al'imam muslim cewa innamal a'malu bin niyya lalle ayyuka Allah yana karɓan su gwargwadon niyyan mai aikin ne sai zo da bin niyya madadin ruwayan Bukhari bin niyyat wa innama limri'in ma nawa kowane mutum yana samun riban abin da ya yi ne gwargwadon irin niyyan da ke ɗamfara da aikin da yake aiwatarwa faman kanar hijratuhu ila Allah wa rasuli kaga mutumin da duk hijira saboda Allah yayi hijira saboda umarni da biyayya ga annabi fa hijratuhu wa rasulihi lalle hijiran shi yana ga Allah kuma yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha amma mutumin da ya hijira don ya samu duniya a imra'atin ya ta tazawwajuha kaga a ruwayan bukhari yace a imra'atin yankihuha a lafazin muslim ce a imra'atin ya ta tazawwajuha yanzu ko baka amfana da komi na sabon ilimi ba sanin bambancin lafazan ruwayan da ya zo cikin bukhari da muslim ka amfana ka sami ilimi ka san ashe ruwayan ta zo cewa innamal a'malu binniyat da innamal a'malu binniyya ka san bambancin ruwayan sahihul bukhari da bambanci a cikin ruwayan sahihu muslim a ruwayan bukhari yace aw mar'atin yankihuha a ruwayan muslim yace aw imra'atin yatazawwajuha ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها amma wanda ya hijira domin ya samu duniya أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ila ma إليه ilaihi wannan hijira ya tike kan abin da ya hijiran dan shi ba hannun Allah ba hannun manzon Allah a ciki kenan duk aikin da mutum yayi babu kyakkyawan niyya to ba hannun Allah a ciki ba ruwan annabi da wannan aikin naka bai sa ka ba sannan zaka je lahira babu ma'aunin auna aikin naka wannan shine asalin amilatun ناصبا وقال النووي رحمه الله الإمام النووي أجمع المسلمون على إذم موقع هذا موقع هذا الحديث duk malamai sun haɗu akan martaba da daraja da girma da ɗaukakan wannan hadithi wa kasrati fawa'idihi da kuma yawan fa'idodin da ke cin wannan hadisi, wa sihhatihi da kuma ingancin hadithin قال الشافعي وآخرون الإمام الشافعي da wasu malamai suka ce huwa thuluthul islam wannan hadisi shine daya bisa ukun musulunci ma Daya bisa ukun musulunci in ga gasa musulunci gida uku wannan hadisin shine daya bisa uku sauran su ne biyu kenan duk in ka sake kai asarar niyya a cikin addininka da komi naka to ɗaya bisa uku na al'amarinka ya lalace kenan a waye gari tat a cikin al'amarinka kayi asara kaman a ce kujera ne mai kafa uku kafafu guda biyu suna jere ɗaya kafan na nan to ita ce wannan ƙwaya ɗayan na nan inda ita da ɗaya a nan za a iya kaikaitawa a zauna amma in wannan ta turguɗi wannan can guda biyun ba za su zauna ba kenan in ka rasa niyya to duk abin da kake ya watsi kisa jawa nake kira gare ku ku jajirce akan wannan al'amarin da muka sa gaba akwai alheri ciki yaranku da manyanku mazanku da matanku وقال عبد الرحمن بن محدي وغيره عبد الرحمن دان محدي da wani shi yace yambagi liman sannafa kitaban ya dace ga duk wanda zai zo ya rubuta littafi an yabda a fihi bi hadal hadis ya fara da wannan hadisi tambihan li talibin ala tashihin niyya saboda faɗakar da ɗalibi akan ya gyara niyyar shi ونقل الخطابي هذا عن al-khattabi ya الخطابي بعد لا بارش آه يو ai wannan maganan duk malamai ma suna faɗinta. kuma suna yin umarni da cewa wajibi ne mutum ya inganta niyya kuma marubuta su rika fara littafin so da wannan hadisi saboda jan kunni da faɗakarwa akan duk abin da kake son ka amfana ya amfanar da kai ka amfanar da wasu to niyya mai kyau ya abotaci wannan aiki naka wani kalal khattabiyu hada anil a'immati mutlaqan Waƙar fa'ala dhalika al-bukhari wa ghayruhu haka al bukhari da wani shi sun aikata gabatar da wannan hadisi faftada bihi qabla kulli shay'in da wannan hadisi suka fara kafin su gabatar da komi a cikin littattafansu wa zakarahu al-bukhari fi sab'ati mawadi'a min kitabihi al-imam al-bukhari ya hijiro da wannan hadithi a waje bakwai a cikin littafin shi yanzu ka sami ilimi kenan kana da tabbataccen karatu a hannunka cikin sayon bukhari hadisin Mal'a a malubin niyyat ya zo waje bakwai Mala ya ce wa ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kun ga ganin annabi da ya ce, Faman kanar hijiratuhu ilallahi wa rasulihi, duk mutumin da ya hijira zuwa ga Allah da annabin shi fa hijiratuhu ila Allah wa rasulihi hijiran shi na ga Allah tana ga annabin shi ma'anahu haƙiƙanin ma'anan wannan jimla man qasada bi hijratihi waje halla. mutumin da bi hijira ce duk ilimi duk sallah duk azumi ka lissafa duk wani aikin da za ka yi a kan hijiran kun gani yi ne don neman fuskan Allah waƙa ajruhu ala alalla wannan zai samu sakamakon shi a wajen Allah wa man da biha duniyan amma wanda ya nufi duniya aw imra'atan ko wata mace fahiya hazzuhu wannan shi ne raban shi wala nasiba lahu fil akhira wannan bai da rabo a lahira bisababi hazil hijira akan wannan hijiran da ya shirme ya fada kwarin da babu fita karanta minhaj bi sharhi muslim bin al-hajjaj al-imam an-nawawi Allah ya saka mai da alkhairi yanzu misali ka shiga harkan wannan neman ilimi ne saboda kaga ɗaliban ilimi ne 'yan mata ke so kai ma bari ka je dan 'yan mata su soka alhazan birni suna mu'amala ɗaliban ilimi kai ma sai ka shiga domin su hudda da kai 'yan siyasa suna jin maganganun ɗaliban ilimi kai ma don haka to iliminka ya ƙare a nan shin ka samu 'yan matan sun so ka ko ko zaɓaɓɓun idan garin ba su son ka sai dai tarkace to kaga iyakan faladanka kenan shin ka yi auren ka nare kun zauna lafiya ko kuna ta rikici iyakan ladin kenan shin idan garin ne ke son ka ko ko dai ba idan garin ba iyakan ladin kenan shin 'yan siyasan sun yi hudda da kai ka samu abin duniyan ko ko kana ta bi ne kana ta bi kana ta biyayyen biyayyen iska kuna gano wannan da kyau ko duk waɗannan abubuwan ya kyautu mutane su shiga tetayinsu a kai Allah madaukin sarki ya sa mu dace وقد fi shari'a ya tabbata a cikin shari'a anna Allah ta wa ta'ala la yaqbalu min al-ibadat duk wani ibada da mutum yayi Allah bai karɓan shi illa ma kana khalisan liwajhihil karim sai in wannan aiki an yi ne don Allah kadai wal adil wale yace wal adillatu ala zalika min alkitabi was sunna kasiratun jiddan dalilai da suka zuwa kan wannan a cikin alkur'ani da sunna waɗannan dalilai suna da yawa matuƙa da gaske min ha daga ciki ƙauluhu tabaraka wa ta'ala faɗin Allah da ya ce, Kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilai, annama ilahukum ilahun wahid, faman kana yarju liqa a rabbi, ya amalan salihan wala yushrik bi ibadati he ahada. Aya ta ɗari da goma a cikin sotal kahaf, in Allah ya kai mu karatu na gaba, za mu zo mu ji fassarar wannan aya. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum